This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zahar ba mu labarai. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan har shekara mai zuwa. fadar kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin sannan ta sha alwashin cewa ba za ta taba barin yankin gabashin ukraine da ta karbe ikonsa ba al'ummar jamus sun kada ƙuri'unsu a yau domin zaɓar sabuwar gwamnati ƙasar da ke tattare da manyan ƙalubale mafi girma tsawon shekaru To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi alkawarin bunƙasa harkar noman alkama saboda wato saboda ribar da ke tattare da shi. Haka kuma muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau Hamza Adam ya shirya kuma zai gabatar mana da ƙasar Ghana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma ku kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye har shekara mai zuwa. isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki a arewacin gabar yammacin kogin jordan a ranar 21 ga watan janairu kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta dakatar da yakin gaza ta fara aiki isra'ilan ta ce ta ƙudura aniyar kawar da 'yan ta'adda a yankin amma falasdinawa na kallon irin wannan hare-haren a matsayin wani yunkuri na tabbatar da ikon isra'ila a yankin inda falasdinawa miliyan uku ke zama ƙarƙashin mulkin soji hare-haren sun yi sanadiyar salwantar rayuka tare da haddasa barna a yankin tare da kuma raba dubban mutane daga matsugunansu ministan tsaron isra'ila ya ce ya umarci sojoji da su shirya ci gaba da zama a wasu sansanoni 'yan gudun hijira a yammacin kogin jordan inda ya ce kimanin falasdina miliyan dubu arba'in ne ke zaune adadin da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da shi a ƙarƙashin yarjeniyoyin zaman lafiya tun a shekarun 1990 isra'ila ta ci gaba da riƙe ikon manyan sassan yammacin kogin jordan yayin da kuma hukumar falastinu ke riƙe da wasu yankunan A yau ne fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan Rashan ta sha alwashin cewa ba za ta taɓa barin yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. a farkon wannan watan ne shugaban amurka donald trump ya tattauna da putin ta wayar tarho a kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin na rasha da ukraine inda moscow ta yaba da kawo ƙarshen wariyar da ake nuna shugaban na kremlin tsawon shekaru ukun da suka gabata manyan jami'an rasha da na amurka sun gana a saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da alaƙa da kuma fara tattaunawa kan yiwuwar tsagaita wuta a ukraine tattaunawar da babu sa hannun kib da kuma turai yunkurin da trump ya yi zuwa birnin moscow ya haifar da fargaba a kib da ma turai baki daya sai dai babu tabbas ko yunkurin nasa zai iya sasanta moscow da kib rundunar sojin saman ukraine ta sanar da cewa a cikin daren jiya ne dakarun moscow suka harba wasu jiragen sama marasa matuka guda 267 a ukraine inda ta kakkabo guda 138 daga cikinsu sannan kuma 119 suka ɓace fadar vatican ta sanar da cewa papa roma francis yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da ya fama da matsalar numfashi da kuma karin jini yayin da yake ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali fadar ta vatican ta ce papa roma francis ya farfado yana ci gaba da samun karin iskar oxygen da gwaje-gwajen asibiti ana sa ran samun karin cikakken bayanai daga likitoci daga baya a jiya asabar ne likitoci suka ce papa roma mai shekaru 88 wanda aka cire masa wani bangare na huhunsa tun yana matashi yana cikin mawuyacin hali inda ya sha fama da matsalar numfashi. To nan ba da jimawa ba Zahra za ta sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan. Ministan noma na Najeriya Abubakar Kyari ya ce ribar da ke cikin noman alkama baya misaltuwa don abubuwan da kike samarwa daga alkama na da yawan gaske. wannan na daga cikin bayanan da ministan ya gabata a taron zantawa na zauren noma na shugaban najeriya abuja ga rahoton nasir adamu kaya and abubakar kyari ya bayyana cewa dadu manoman sun san arzikin da ke cikin noman alkaman abinda za su tsaya a kai kenan shi kuma in ba ba karfafa nomansa ba sai yanzu ne bana muka gani kagan kamar misali kamar na jigawa da muka ba su ton eh, a hectare dubu arba'in wancan bara sun yi hectare dubu hamsin da biyar yau bana abinda suke abinda gwamna ya mana mun yi abin ba su dubu arba'in su ma suna yin dubu arba'in a kansu kayan dubu tamanin kenan kuma ya ba mu assurance na cewa nan da 2030 zai kai hectare dubu 500 to kuma ko ina ne haka mutane sun fara ganin amfanin alkama abin da ya dace abin da ya kamata mu yi sama da mu duba mu gan lokacin da ake alkama da lokacin da ake shinkafa don wurare da yawa su sun fi saba da shinkafa din to muna so mu duba mu gan mu sa mechanization kamar su traktoci da harvesters inda za a yi sori sori a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin kazalika ministan ya ce ya zama mai muhimmanci a kawo iri mai inganci don samun yabanya mai yawa yana mai misali da yadda a ɗan ƙaramin fili kadada biyu ake samun ton goma na masara a masar babban manomi alhaji isa tafi da mafindi da ke cikin malarta taron ya ce in an yi amfani da ƙwararru za a cimma wannan nasarar musamman daidai lokacin da shigo da abinci daga ƙetare ke shafar farashin albarkatun noma na cikin gida in an girbe shinkafa a gona in an sarrafa shi an cire buntu an cire shiyawa, an cire shinkafan ci to a najeriya ana duban shinkafan ci ne kawai ba a duban buntu da ciyawa duk abin da ake cewa kasa ba ta da taki tana mutuwa buntun shinkafa kawai zai take ta da shi ya raya shi ya sa hekta ɗaya na masara ya ba da ton goma buntun shinkafa zai mana wana amma yadda za a yi shi ne za a shimfiɗa shi ya yi kamar kafa ɗaya kauri ya yi kamar mita goma zuwa mita arba'in a sa shanu kamar ɗari su yi wata guda suna kwanciya a kai su yi kashi su yi fitsari a ɗiba abin ne a sake wata ɗaya sake bayan ya kai wata uku sai a kawo mpk a hada da shi sai a zuba a fili tractor ya kapce a zuwa shuka masara ba shi yawa ɗaya da zai tsira don kai maimai taron ya ba da shawarar tallafawa manoma da na'urorin noma masu amfani da hasken rana wajen noman rani ba da lamuni mai sauƙin biya da kuma sayan amfanin gonan daga hannun manoman nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja nigeria to a gaida nasiru adamu hikaya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga zahara ta damar da ƙarashin labaran duniya. al'ummar jamus sun kaɗa ƙuri'a a yau lahadi domin zaɓar sabuwar gwamnati a ƙasar. Ƙasar da ke tattare da manyan ƙalubale game da taɓarɓarewar tattalin arziki mafi girma a turai tsawon shekaru tare da matsin lamba na daƙile baƙin haure da kuma rashin tabbas kan makomar ukraine a ƙawancenta da turai da amurka ana sa ran 'yan adawa masu ra'ayin mazajiya za su yi nasara a zaben jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na tarayyar turai kuma babbar memba a ƙungiyar tsaro ta neto ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa ukraine tallafin makamai bayan amurka kuma za ta kasance jigo wajen tsara yadda nahiyar za ta mayar da martani ga kalubalen da ke tafe shekaru masu zuwa ciki har da manufofin gwamnatin trump na tunkara harkokin waje da cinikayya 'yan takarar da ke kan gaba wato frederick marx mai ra'ayin mazanjiya da kuma shugaban gwamnati na yanzu olaf schwabs na jam'iyyar social democrat sun kada ƙuri'unsu cikin mintuna kaɗan da juna a sassa daban-daban na ƙasar a safiyar yau lahadi Wani gidan rediyo na mata zalla a Afghanistan zai ci gaba da watsa shirye-shiryen sa bayan da ƙungiyar Taliban ta dakatar da ayyukan shi a baya. An kaddamar da gidan rediyon Begum a ranar mata ta duniya a watan Maris na shekarar 2021 watanni biyar kafin kungiyar Taliban ta karbe ikon mulkin kasar bayan janyewar sojojin Amurka da na kungiyar NATO. matan afghanistan ne suke watsa shirye-shirye a tashar baki daya inda take watsa shirye-shiryen da suka shafi tsarin karatu a afghanistan da ya kama daga aji bakwai zuwa goma sha biyu ƙungiyar ta taliban ta haramta mata da 'yan mata karatu sama da aji shida a kasar. a cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya asabar ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta taliban ta ce rediyo begum ya sha neman sake fara aiki kuma an ɗage dakatarwar bayan bayan da gidan rediyon ya alkawura ga hukumomi tashar ta ce za ta gudanar da shirye shiryen ta bisa ka'idojin aikin jarida da kuma ka'idojin gwamnatin taliban yayin da ma'aikatar ba ta fayyace ka'idojin ba tun bayan karbe ikon afghanistan kungiyar taliban suka dakatar da mata da 'yan mata daga zuwa makaranta da kuma ayyuka iri-iri da wuraren taruwar jama'a 'yan jarida musamman mata sun rasa ayyukansu yayin da 'yan taliban ke kara matsalan lamba kan kafafen yada labarai. Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti 12 na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Tsango makocin mutum ci ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida. sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rokoki jomurda. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kuwa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. To yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maido da mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a ƙasar Ghana. inda ku za mu tattauna akan batutuwa da suka fi ɗaukan hankali na jama'a a sassan fadin kasar cikin wata ɗaya cur. Sunana Hamza Adam ina matukan farin cikin kasancewa da ku a halin yanzu. Yau na tare da ni akwai fitattun 'yan jarida waɗanda za su kasance fadawana da suka hada da Malam Alhaji Baba Isa Mai Rago na gidan talabishin ɗin Gaskiya TV tare da Malam Abbas Ayub guni na gidan rediyo ta Amaniya FM. mun tattauna kan batun matsala na rashin tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna a nan kasar ghana wahasa tambako da kuma wale-wale kasancewa masu sharhi gaba dai sun bukaci da gwamnati ta hansa ta ɗaukan matakai ko da yake gwamnati na nata iya bakin kokari domin tabbatar da cewa an samu wanzuwan zaman lafiya haka zalika batu na aikin hajji, kasancewa ga yanin azumi na ƙara gabatowa da an riga an kammala azumi ko shakka babu batun shirye-shiryen aikin hajji ne za a fara yi gaba ke da amma ku dakace mu da mun sake dawowa mun tattauna akan waɗanga maudu'ai masu muhimmanci. Sukuti rokoki jomar da ba su taɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu bambaya jarida jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko fadawa na dai gayanan sun shirya saf barin fara da malam abbas eh, ayub Babagunina na amaniya fm malam abbas a baya-bayan nan wasu rahotanni sun bayyana cewa ɗaya eh, mutane akalla hamsin da hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon eh, rikici na kabilanci da ake fuskanta a wasu yankuna na arewa mai nisan ƙasar ghana Eh, gwamnati dai ta sanar da cewa tana ci gaba da ɗaukar matakai domin tabbatar da cewa an samu wanzuwan zaman lafiya na daga cikin matakai da take ɗauka shine ta ma sanya dokar hana fita a wale-wale inda faɗan aka ce daga yankin bako ya fara faɗaɗa zuwa wannan ɓangare ana kona bas-bas ana kashe kananan yara eh, sa'an nan kuma mutane ma da basu san hawa ba basu san sauka ba ana banka ma motocin su wuta har ma suna konewa kurmus na baya-bayan nan mutum hudu suka kone daga cikin wani bas da aka kona da ke kan hanya zuwa jihar arewa mai nisan kasar ghana wannan al'amari ya shafa ya kaji da wannan ainihin batu ito eh a alhaji gaskiya kan wannan batu babu daɗi ko kaɗan duba yadda um, wato al'ummomi na wasu kasashe daban suka yi ba gane lambar yabo game da zaman lafiya da ake da shi a cikin wannan ƙasa. amma gaskiya yadda abin yake ci yanzu musamman a arewacin kasar gaskiya babu daɗi inda wato labarin da ya fito daga nan wajen kwata-kwata ba abin daɗi ba ne duba da irin kone-kone da aka yi inda ma aka rasa rayuka idan ka duba alhaji hamza banda ma ainihin wani inda abin ya faru akwai da wato rikici da ake yi daga bako wanda yanzu aka gwamnati ya kashe ɗan kuɗaɗe a shekara da shekaru wanda har ila yau suguni ba ta ƙare ba ana nan ana fama a shi sa kasancewa nan wani ɓangare kuma daga arewacin ƙasar haka kuma ya kunno kai gaskiya abin babu daɗi ko kaɗan wadda jami'an tsaro kamata ya yi su yi aiki tukuru na ganin sun daƙile wannan rikicin saboda kada ya bazu zuwa wasu sassa ko wasu wato da ƙananan hukumomi da ke jihar a ɓangaren jihar arewa na wannan ƙasar duba da irin wato irin abubuwan da ke faruwa daga wurin wadda da dama al'ummomin da ke kudancin ƙasar suke nuna bacin ransu duba da irin makudan kudade na wato harajin da mutane kasa ke biya ake zubawa wurin amma kawo yanzu wato su gane bata kare ba kamar an shuka dusa a ruwa Malam Abbas Ayub ina godiya kwarai da gaske barin zo kan Alhaji Baba Isa mai raguran kai dade ga dai abubuwan da ke ci gaba da faruwa daga ainihin yankin Bako na jihar Arewa mai nisan kasar Ghana da kuma wale-wale ga baki daya. Amma eh, yanzu da nike maganan ga eh, an fara yin zargin cewa waɗanda sun kai ƙaura ko kuma suka tsere daga waɗannan yankuna suka zo kudancin kasar Ghana suna ba da gudunmuwa sosai wajen hasa wato wuta na wannan rikici da yake ci cinyewa eh wani shawara zaka bada domin tabbatar da cewa su kuma sun bada nasu gudunmuwa eh, an samu zaman lafiya gwamnati tana iyakacin kokarinta don ganin cewa ta maida kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan yanki na kasar ghana sabili da tashe-tashe hankula da ake samu da kashe-kashen rayuka na wato jama'a da basu ci ba basu sha ba da basu san hawa ba balantana sauka don wayannan yana aukuwa kuma yana janyo barazana ga wato yanayin tsaro da kuma koma baya a cikin harkoki na cigaban gaban kasar ghana sabili da ƙasa da babu tsaro babu cigaba gaba ba za a samar da ci gaba ba idan babu cikakken tsaro akan haka gwamnati tana taka wato tana taka rawar gani wurin tabbatar da tsaro amma ya kamata al'ummar wannan yanki su ma su tabbatar da cewa an samu cikakken tsaro duk wanda suka gan shi yana rike da makami ko kuwa ba su yarda da lamarin shi ba ya kamata a wato tseguntawa jami'an tsaro na wato 'yan sanda da kuma sojoji da suke wato aiki na sintiri da kuma ganin cewa an samu kwanciyar hankali a wannan yanki. To da dade malam baba Isa muna godiya kwarai da gaske bari mu isa hutun takaitaccen rabin lokaci da mun sake dawowa mun ci gaba da saura bayanai da muke dauke da su. Su koki rokoki da ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu ban baya jarida. Jama'a masu sauraro barkan mu da sake dawowa a gaggauce bar mu shiga lamari na batun aikin haji kasancewa eh, ga yanar azumi na ƙara gabatowa. Eh, hukumar aikin haji kamar yadda shugaban ƙasa His Excellency John Dramani Mahama ya faɗa wannan hukuma na wucin gadi ne Hajj Task Force karkashin eh, jagorancin Honorable Collins Dauda ta sanar da kuɗin aikin haji da ta ce ya kai kimanin CD dubu sittin da biyu wato kwatankwacin dalar Amurka dubu hudu da ɗari da talatin 4,130 US dollars. Wato an samu ragowa mai ɗan yawa kenan daga cikin kuɗin da aka karba a shekarar 2024 wannan al'amari ya janyo jinjina sosai gun wasu jama'a eh, a sassa na faɗin ƙasar ghana malama bas ya kaji da wannan mataki da eh, gwamnati ta ɗauka na rage kuɗin aikin haji wannan labarin abun farin ciki ne duba da yadda aka rage kuɗin aikin haji eh, shi dubu goma sha uku abu ne mai kyau amma to ina ji ɗaya ne daga cikin alkawuran da shi shugaban kasa John Dramani Mama ya ɗaukar wa al'ummar musulmi wannan ƙasa cewa idan Allah ya sa yi nasara a zaben 2024 zai kokari na gani an rage kuɗin aikin hajji domin a samu al'ummar musulmi da dama waɗanda ke da niyya masu sha'awar zuwa sauke farali a samu da dama su iya zuwa saboda kuɗin yana ƙasa amma to alhaji hamza ka san lamari ne na batu ne na siyasa idan ka zuba ita wancan gwamnati sai ana karban cd dubu saba'in da biyar wanda yanzu aka an samu ragowa na wato yanzu gwamnati wannan gwamnati tana karban cd dubu sittin da biyu wato inda aka samu ragowa na dubu goma sha uku abu ne mai kyau kuma al'ummar musulmi da dama suna nuna farin cikin su sai dai abin da da dama ke fargaba shine kada Allah ya sa dai wannan ragowar da aka yi kai zai shafi ainihin aikin kwaliki wato ingancin aikin aikin hajji na wannan shekara duba kama da wurin abinci wurin kwanciya da dai makamantansu amma muna kyautata zato muna kyautata zato cewa za a samu komai yadda ya kamata saboda ita gwamnati ta yi alkawari cewa za ta tabbatar kuma ya tafi yadda ya kamata. Malam Baba Isa mai rago barin zo kanka eh, a gauce gaba ɗaya dai ana son a samu ci gaba na aikin haji la shakka sai in masu ruwa da saki kowa ya ba da nasa gudunmuwa mun ga hukumar aikin haji ta sanar da rage kuɗin aikin haji me kake gani ya kamata da maniyatan aikin haji na wannan shekarar biyar eh, su gabatar ko kuwa su yi domin tabbatar da cewa an samu amfanin bai ɗaya tsakanin su maniyatan aikin haji da kuma hukumar aikin haji abin da ya kamata wato masu shirin zuwa haji na bana ya kamata su yi domin tabbatar da ci gaba na gudanar da wannan aiki tsarin alin ba tare da wato matsaloli ba ina kira ga al'umma da su yi kokari duk wanda yake da niyyar zuwa haji a bana ya kamata ya kokari biya kudaden wannan wato zuwa haji a cikin lokaci domin idan haka biya kudaden zuwa haji a cikin lokaci yana baiwa hukumar kula da aikin haji sukunin ci gaba da aiki na wato samar da wuraren wato bacci a kasar maka ko kasa mai tsarki da sauran hidindimu na wato anazai a can kasa mai tsarki sa'annan kuma za a gane adadin yawan wayanda suke da niyyar zuwa hajji a kuma san yadda ya kamata a gudanar da ayyukan tabbatar da cewa an kwashe su duka zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da farali na wannan shekara akan haka yanzu lokacin nan wannan kusa shiga wata ramadana ya kamata a ce an san adadin alazai da kasar ghana za ta wasan ɗauka ko ko za ta yi wa rajista zuwa kasa mai tsarki domin su da yawa yawan jinkirin da ake samu kaga alazai wasu sun biya kudade rabi ba su cika kudaden ba da sauran abubuwa da ake samu na matsaloli da sauransu shine yake tarnaki da ci gaban aikin haji yake kawo kuma tseko a cikin gudanar da ayyukan alazai a kasar ghana fadawa na ana yi ma kowane ɗaya daga cikin ku baki ɗaya godiya jama'a masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin ni ne naku hamza adam na yi maku dukkanin ku baki ɗaya fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To a gaida Hamza Adams yanzu kuma lokacin da za mu kawo wasu kaɗan daga cikin saƙonan da kuma masu aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a ya fito daga Isuhun hundi Faki. Ya fara da sallama ya ce don Allah ku mika sakon jinjina da godiya ga shugaban karamar hukumar Ikaran jihar Kaduna Honorable bisa ƙoƙarin da yake wajen gyara mana tarakun wutar lantarkin garinmu na Faki. Inda a yau Lahadi aka dawo da ci gaban aiki gadan-gadan. Al'umma garin Faki na godiya da fatan alkhairi ga shugaban karamar hukumar Ikara. Allah ya saka da alkhairi sako daga Isuhun hundi Faki. sai kuma sakon haɗin gwiwa na gaba da ya fito daga sunusu maɗaci da magaran da iso makeri maɗatai da ilyas yakubu da gawa da yakubu mai aski ba da raka da musa malam indi kazawai suka fara da sallama suka ce suna yaba shugaban kasar ghana wato jan dramani mahama bisa ƙarin albashi na kashi goma da yi wa ma'aikatan gwamnatinsa da fatan dai zai je ga har ga ƙananan ma'aikata ba zai makale ga manya kaɗai ba domin a kasashenmu na afirka sautari rijiya na ba da ruwa amma guga ta hana saƙonmu na gaba kuwa ya fito daga ismaila agnes malam fatori ya ce allah ya baiwa mai rabo sa'a wato a zaben da ake gudanarwa a jamus da ke gudana a yau lahadi 23 ga watan fabrairu duk da cewa jam'iyyar shugaban gwamnatin jamus olaf na fuskantar kalubalen shirin barin madafin iko mu 'yan kasar afirka muna a adawa mu shine batun kyamar baki sai saƙonmu na gaba da ya fito daga hassan dogon faci batsari jihar katsina ya fara da sallama ya ce sannu sannu azumin watan ramadan yana karatowa insha allahu rana ya taimama muna cikin watan ramadan to allah ya sa masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da 'yan siyasa mu kara ƙoƙari wajen taimaka mabukata da abinci da sutura da dai sauransu ta yadda su ma za su yi azumi a cikin sauƙi muna fatan allah ya bada ikon taimakawa amin saƙonmu na gaba ya fito daga shehu adamu da ya ce shugabannin najeriya shin wai yaushe za ku ba mu adashin da muka zuba muku a ranar zaɓe domin mun ga lokaci na tafiya amma abin shiru ne kamar an aikata wato kamar an aikata loma a makoshin mai jin yunwa to allah ya kyauta gan Sakonmu na gaba ku ya fito daga Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce ya kamata masana kiwon lafiya a Najeriya samu da hanyoyin kare kai daga wannan cutar wato cutar kansar mahaifa da ke laƙuma rayukan mata dubu takwas a shekara a Najeriya. To mun gode abin da ya sabo kenan sai a cigaba da aikowa za mu cigaba da kamuku yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye har shekara mai zuwa. Isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki a arewacin gabar yammacin kogin Jordan a ranar 21 ga watan Janairu. Kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta dakatar da yakin Gaza ta fara aiki. A yau ne fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan Rashan ta sha alwashin cewa ba za ta taɓa barin yankin gabashin Ukraine da ta karɓe ikonsa ba. Manyan jami'an Rasha da na Amurka sun gana a Saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da alaƙa da kuma fara tattaunawa kan yiwuwar tsagaita wuta a Ukraine. al'ummar jamus sun kada ƙuri'a a yau lahadi domin zaɓar sabuwar gwamnati a ƙasar ƙasar da ke tattare da manyan ƙalubale game da taɓarɓarewar tattalin arziki mafi girma a turai tsawon shekaru tare da matsin lamba na daƙile baƙin haure da kuma rashin tabbas kan makomar ukraine a ƙawancenta da turai da amurka jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na tarayyar turai kuma babbar memba a ƙungiyar tsaro ta neto ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa ukraine tallafin makamai bayan amurka To madalla masu raro da haka ne muka kashen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da wani shiri na kallabi idan Allah ya yarda. yanzu a madadin zahra aminu fage da taimaka shirin ya zo gare ku sai fiona dudu wa maye wadda ta haɗa shirin tare da umarni har ma da injiniyan mu na yau al santos daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumen lake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum